Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Rahman Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau Litinin kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyar mu a yau guzurin hanya da kuma shirin Afirka a yau. idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. bismillahirrahmanirrahim labaran duniya farko muhimman kaninsu. su shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kama hanyar zuwa birnin new york don hasa taron masar ɗinkin duniya karo na 77 rasha ta yi kira ga kasashen tajikistan da kirgistan da su kai zuciya nesa bayan rikicin da ya barke tsakaninsu yarima mai jiran gado na saudiya ba zai arci jana'izar sarauniyar ingila ba tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta yan kasar shekaru 20 ta samu ci gaba wasan neman gurbi a gasar cin kofin asiya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kama hanyar zuwa birnin New York don halartar taron babban zuwa mashar Ɗinkin Duniya karo na 77. Ana sa ran shugaban Iran Ibrahim Ra'isi zai yi jawabi a gaban babban zuwa mashar Ɗinkin Duniya a taron da za a gudanar karo na 77 inda zai ji da matsayin kasar iran na samar da tsari na kasa da kasa mai adalci ta hanyar amfani da ɓangarorin tattalin arziki shugaban zai halarci taron ne tare da rakiyar manyan jami'an gwamnati sai dai kafin tashin nasa ya gana da jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i bayan dawowarsa daga ƙasar uzbekistan inda ya halarci taron ƙungiyar haɗin gwiwa na ƙasashen shanghai karo na 22 da aka yi a birnin samarkand jagoran juyin musulunci na iran ya bayyana gamsuwarsa game da rahoton da ya mika masa da kuma matakan da aka ɗauka kana yi masa fatan alheri samun nasara tafiyar da zai yi zuwa birnin new york don haka taron babban zoron masa ɗinkin duniya karo na 77 a wata hira da tashar talabijin ɗin cbs ta yi da shi shugaban na iran ya bayyana cewa babu wani shiri na ganawa da shugaban amurka joe biden a wajen taron don baya tsammanin akwai wani amfani ta yin ganawa ko tattaunawa tsakanin su don babu bambanci tsakanin gwamnatin Biden da Trump dukkan su warja ce. Ƙasar Rasha ta yi kira ga ƙasashen Tajikistan da Kyrgyzstan da suka yi zuciya nesa bayan rikicin da ya barke tsakanin su. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi kira ga ƙasashen Tajikistan da Kyrgyzstan da suka yi zuciya nesa kuma su guji ɗaukar duk wani matakin soja da zai ƙara faɗa rikicin. bayan kashe mutane ɗari da aka yi a rikicin kan iyaka da ya barke tsakanin ƙasashen biyu. Rikicin tsakanin masu tsaron iyakokin ƙasashen guda biyu ya barke ne a ranar sha ga watan Satumba inda suke amfani da manyan makamai tsakanin a ranar Juma'a ta gabata tsakanin iyakokin ƙasashen da aka shata. sai dai shugabannin kasashen biyu sun gana a gefen taron kungiyar haɗin gwiwa ta ƙasashen shanghai da aka yi a birnin samarkand inda dukkan bangarorin biyu suka amince da dakatar da buɗe wuta a tattaunawa ta wayar tarho da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi da shugabannin kasashen biyu ya buƙace su da su guji duk wani abu da zai iya kara tambatsa rikicin a iyakokin kana ya bayyana aniyar sa ta bayar da duk wani taimako da ake bukata domin dawo da zaman lafiya a iyakokin kasashen guda biyu da ƙarshe dukkan bangarorin biyu sun amince su ci gaba da tattaunawa tsakaninsu domin kawo ƙarshen rikicin a iyakokin ƙasashen. Yarima mai jiran gado na Saudiya ba zai halarci jana'izar sarauniyar Ingila ba. Kamfanin dilancin labarai na Reuters ya rawaito ta majiya daga ofishin harkokin wajen ƙasar Birtaniya cewa Yarima mai jiran gadon mulkin ƙasar Saudi Arabia Muhammad bin Salman ba zai ziyarci jana'izar sarauniya da za a gudanar ba. Goron gayyata da fadar Buckingham ta aika wa Yarima ya janyo cece kuce. da kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma gudanar da zanga-zanga na neman soke gayyatar tasa. Wani rahoto da hukumar laƙin asirin Amurka CIA ta fitar ya nuna cewa Yarima na Saudiya na da hannu wajen kisa tare da daddatsa gawar ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar turkiyya a shekarar 2018. Sai dai an sanar da sunan Turki bin Muhammad Al-Sa'ud ministan cikin gidan kasar saudiya a matsayin wanda zai wakilci yarima a wajen jana'izar kuma wannan canji ya zo ne kwatsam masarar saudiya bata ba da bayani na dalilin yin hakan ba ya zuwa yanzu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dakarun tsaron kasar iraki sun halaka wasu 'yan ta'adda guda bakwai a arewacin kasar dakarun tsaron kasar iraki sun fitar da sanarwar halaka wasu dakarun kungiyar ta'adda su bakwai a kudancin garin mosul da ke arewacin kasar iraki a wani gama da suka yi tsakanin su da 'yan ta'addan duk da galaba dakarun tsaron kasar iraki suka yi kan kungiyar ta'adda ta daesh amma har yanzu akwai sauran geran su a wani bangare na birnin bagadaza da kuma lardin diyala da nainawa da salahuddin da kirkuk da kuma ambar a nasa bangaren babban kwamandan dakarun hashdu sha'abi ahmad altamimi ya bayyana cewa dakarun kungiyar ta daesh ba su iya yin wani motsi a lokacin takin arba'in na shahadar imam hussein ba ya ce lardin diyala yana daga cikin wurare masu matukar mahimmanci da aka ɗauki tsauraran matakan tsaro a lokacin takin arba'in domin sama da maziyarta dubu ɗari biyu da ashirin ne suke ratsawa domin isa zuwa birnin Karbala. Duk na shekara ta duniya sha hudu ƙungiyar ta'adda ta ISIS da ke samun goyon bayan kuɗaɗe da ƙasar Amurka da wasu ashen Turai da ma na Larabawa ciki har da ƙasar Saudiya suka mamaye wani yanki mai girma a arewa da kudancin ƙasar inda suka rika tafka muggan laifuka kafin daga bisani dakarun ƙasar su fatike su bayan samun ɗauki da ƙasar Iran. Daga ƙarshe za ku cewa tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar Iran ta 'yan ƙasar shekaru ashirin ta samu ci gaba a wasan neman gurbi a gasar cin kofin asiya tawagar kwallon kafa ta kasar iran ta yin kasar shekaru ashirin ta haddasa abokiyar karawar ta haɗaɗɗiyar dawar larabawa wasan da suka buga da ci biyu da babu inda ta ɗare saman tebur a rukunin je wannan sara ya bawa iran damar zuwa matashin ƙarshe wato final yayin da ita kuma don larabawa aka yi wa jarod da ita kuma ba za ta samu halartar gasar kwallon kafa kofin asiya ba na yan kasar shekaru ashirin wanda kasar uzbekistan za ta ɗauki bakunci bayan kashi da haɗe dole larabawa ta sha a hannun jamhuriyar kazakhstan da ci biyu da babu a wasan da ta buga a ranar juma'a ta gabata nasarar ɗaya da ta samu kawai shine wanda ta buga tsakaninta da brunei darussalam inda ta lallasa ta da ci biyar da babu ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To lokaci na yau zan yi shi ne dangance da zanga-zanga da yan uwa suke yi a babban birnin Yamai ta tsadar rayuwa da makin jinin sojojin Horanshi. Hakikanin gaskiya sojojin Horanshi suna zaune ne a ƙasar mu babu wani agaji da suke bamu na tsaro illa iyaka dai suna nan suna kwashe mana arzikin ƙasa shekaru da dama wanda suka wuce da haka muke kira ga shugabanni ya kamata su zurfafa tsaro idan wannan sojojin Horanshi babu abin da suke tsina namu a ƙasar mu to ya kamata su tattare nasu ya nasu su koma ƙasar su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tu gidan rediyo Iran mai albarka ina muku fatan alkhairi. Sunana Samariya Haruna Idris ɗan Nijar jihar Zandar mazaunin ƙasar Libya a nan Tripoli. A dangance da wannan zanga-zanga da 'yan uwanmu matasa talaka suke yi zan tsoma bakina. eh muna godiya da wannan abin da suka ɗauko Ubangiji Allah sa a samu biyan bukata. A gaskiya wannan zawai sojojin Faransa ko in ce Faransa gaba ɗaya da ta mamaye mu ta hana musu kuni ba ba ma bukatar faransa a rayuwar mu yanzu mu matasa 'yan ƙasa cikakkun 'yan ƙasa ba ma bukatar faransa a rayuwar mu yanzu kawai abin da muke so da gwamnati ta janye mana sojoji da dukkan wasu ma'aikata na faransa daga ƙasar mu. kawai za mu ji da mu an tsaron ne in ma duk abin da yake nan za mu ji da mu insha Allah daga naku samariya haruna idris dan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a nan tripoli assalamu alaikum gidan rediyon boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ne Zifi Ibrahim Rogar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo fili ne domin in tsokaci kan taron Majalisar Ɗinkin Duniya da yake gudana a birnin New York na Amurka. Shugabannin kasashen Afirka muna fata kai ko kuma in ce ma shugabannin duniya amma musamman na kasashen Afirka muna fata idan kun je can za ku fede Majalisar Ɗinkin Duniya biri har wutsiya ma'ana ta ringa yin adalci a yadda take gudanar da aikin da domin da a ce akwai adalci a yadda yake gudanar da mulkin Majalisar Ɗinkin Duniya da yakin da ake gwabza tsakanin rasha da ukraine da yanzu ba a fara gwabza shi ba domin da majalisar ɗinkin duniya tana tsawatarwa da ba ta bari nato da da sun ka taka yarjejeniyar da tsakanin su da rasha ba domin takalar rasha ba karamin bala'i ba ne ba karamin fitina ba ce to yanzu kuma gashi nan sun takalo kuma gashi nan sun takalo ma duniya rarrabe rarraben kawo na domin yanzu taron zai gudana amma ba da wasu kasashe ba domin wasu kasashe sun fara ja baya dangane da yadda majalisar ɗinkin duniya take gudanar da mulki ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta farga ta gyara ta rinka yin adalci tsakanin kasashe domin gaskiya yanzu ana yin ha babba ha karami a yadda majalisar ɗinkin duniya take gudanar da aikin da muna fatan kiran mu zai kai ga sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya domin a gyara yadda ake gudanar da mulkin majalisar ɗinkin duniya mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima. gidan radio iran da farko je suna na sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau ra'ayina shine bayan nuna goyon baya ga mambobin wannan kungiya ta yan gwagwarmaya wacce ake kira da m sasande ta nan kasar mu nijar tare da abokanansu yan gwagwarmaya ina shinshina musu akan zanga-zangar lumana da suka gudanar a birnin yamai ta kin zuwan sojojin barkan a kasar tamu ta nijar gaskiya muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari domin kuwa mu wannan sojoji sojoji na faransa ba su ne matsalar mu ba a nan kasar mu ta jamhuriyar nijar asali ma waɗannan sojoji su masu dama mana ruwa ne su hana shi kwanci a game da tsaron da ake so a samu a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar da fatan gwamnatin Muhammad Bazoum za ta yi koyi da ƙasar Mali kamar yadda ƙasar Mali ta yi waje da su to mu ma dai haka muke bukata gwamnatin ƙasar mu ta yi waje da su ta maida su daga inda suka fito ina fatan za ku tashi lafiya biyu BOH Hausa suna sunana Sanusi Madatai da Magaram Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran Radio Musulunci mai albarka da ni ne alhaji amman tari daga nan ga mai bisa ga zanga-zangan da 'yan horar hula suka yi nan ga nijar ta yi ta ba son faransa faransa abinda muka so ga faransa ta hita ta bar mana kasan mu mu ga wani faransa ba mu ta barkata mu nijar ina ma 'yan horar hula goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga wagga zanga-zanga da an kai assalamu alaikum radio voh iran mai magana alkasum ne daga nan agadis jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan rishi wanda aka ma 'yan kasar birtaniya to gaskiya Eh, elizabeth ga ta yi tsawon lokaci tana gabatar da eh, sarauta ta eh, birtaniya amma mu kuma bamu ga abin da ta ma kasashe ko kuma mu ce musulmin duniya ba saboda idan bamu manta ba cikin mulkin ta ne yakin duniya na biyu su ne suka ba da shawarar cewa duk inda yahudawa suke saboda ita ma ba yahudiya ce su suka ba da damar cewa duk inda ba yahuda yake na fadin duniya a gama shi a samu wani tsibiri ko a samu ƙasa a masa kasa ga sunan sun mai ƙasar palestine kenan mu gaskiya elizabeth cikin tsawon lokacin da ta ɗauka tana shugabancin sarauta mu gaskiya ba mu ga wani abu wanda ta musulmi ba ba mu ga wani abu wanda za mu tuna baya da ita ba sai dai mu ce Allah raka taki gona saboda ba mu ga abin da ta musulmin duniya ba tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa biyu har daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran ina fata za ku bani dama yanzu ma in sake yin dan tsokaci akan abin da yake faruwa dangane da siyasar mu ta nan jihar Kaduna. iko Allah wannan abu akwai ban mamaki. Jamhuriyar musulunci ina so ku tambaya mana masu yaba ma gwamna Nasir Ahmad El Rufa'i. Shin wai sun san waye Nasir Ahmad El Rufa'i? Sun kusan menene yake gudanuwa a nan a jihar Kaduna? To masu cewa wai yayi taro ko ya roki Buhari ko to Buharin ne ya bashi da dama ya ringa kai ma 'yan a hari an yi ashura bana duk faɗin duniya babu inda aka kashe mutane daga Zariya sai ƙauyen soba sai wani gari ƙaramar hukumar soba a cikin soba din nan aka samu aka haɗa kai aka yi wannan kashe-kashen yan kidnapping din da yake cewa sai an ba shi haɗin kai su tunda suna da makami amma masu fita suna cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah an kashe su an baje gidansu an yi duk abin da za a yi assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon iran na jamhuriyar ta'addanci ni ne abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa local government a yau tsokaci na zan dan yi tambihi ne akan taron da mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i wanda ya gudana wanda ya yi da manyan 'yan kasuwa na jihar kaduna da sauran ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro a wannan ganawa da ya yi ganawa ce ta abin a yaba mashi kuma a jinjina mai da an samu shugabanni irin su malam nasiru yan rufa'i a faɗin najeriya ko ce mu. arewacinmu to da ba muskanci matsaloli irin wannan da muka tsinci kanmu a ciki ba. to marilla da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka shi muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu. Shirin na yau da Allah dai zai mai da hankali ne akan yadda aka gudanar da tarukan arba'in na wannan shekara a kasar Iraki wanda kuma ya samu halartar miliyoyin mutane daga sassa daban-daban na kasar Iraki da kuma kasashen duniya wanda dai shine abin da shirin zai mayar da hankali a kansa a yau da yardar Allah da fatan masu saurare za a biyo musu a hankali domin jin cikakken shirin. A ranar Asabar 20 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya sannan kuma wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta 2022 ne aka gudanar da babban taro na ziyarar arba'in na imam hussein alaihi salam a birnin karbala wanda ke kasar iraki wannan taro dai ya gudana ne tare da halartar miliyoyin mutane waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na kasar ta iraki da kuma kasashen duniya mahukuntan kasar iraki dai sun bayyana cewa fiye da mutane miliyan 20 ne suka gudanar da tarukan 40 na wannan shekara wanda kuma shine adadi mafi girma da aka samu tun bayan da aka fara gudanar da irin waɗannan taruka bayan kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 mahukuntan ƙasar irakin dai sun bayyana cewa taron ya gudana lami lafiya ba tare da samun wata matsala ba kuma dukkanin tsare-tsaren da aka yi dangane da wannan taro an aiwatar da su a cikin nasara taron arba'in dai taro ne wanda ake gudanarwa a birnin karbala na kasar iraki inda hubbaran imam hussein alaihi salam yake da kuma waɗanda suka yi shahada tare da shi daga cikin sahabbansa da kuma zirar manzan allah waɗanda suka kasance tare da shi a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa kufa bayan da sojojin yazid dan ma'auya suka tare su a wannan wuri kuma suka yi masu kisan kiyashi bayan cikarar kwanaki arba'in da yin kisan kiyashi a kan zirar manzan Allah ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan Allah wato Jabir bin Abdullah al-Ansari ya ziyarci kabarin Imam Hussein alaihi salam a Karbala da kuma sauran shahidai da suka hada da zirar manzan Allah da kuma sahabban Imam Hussein alaihi salam waɗanda suka shahada tare da shi kuma aka bizne su a Karbala bayan kuma Imam Zainal Abidin alaihi salam dan Imam Hussein alaihi salam ya ziyarci imam hussein a wannan wuri wanda kuma tun daga wannan lokaci ne wannan ya zama wata sunna wadda ake rayawa ta ziyarar imam hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzon allah da suke shahada a karbala wanda kuma tun daga wannan lokaci har inda yau take masoya manzon allah da iyalan gidansa ba su kushe ba suna raya wannan ziyara ta arba'in a wannan shekara baya ga mutanen kasar iraki da suka fito daga sassa daban-daban na kasar mutane sun zo daga kasashen duniya kimanin tamanin waɗanda suka halarci tarukan na arba'in na wannan shekara da kuma wannan shine adadi mafi girma da aka samu na halartar mutane na adadin kasashe da kuma adadin mutane wanda hukumomin iraki suka tabbatar da cewa adadin ya haura mutane miliyan ashirin an ɗauki ƙwararren matakai na tsaro a dukkanin faɗin ƙasar iraki wanda hakan ya hada da sassa na kudancin iraƙin da kuma na arewaci musamman ma dai daga yankuna da mutane suke yin tattake zuwa karbala baya ga kuma an ɗauki wasu matakan mafi tsauri a kan yankunan najaf da kuma karbala ɗin wanda nan ne taron ya fi cincirin da jama'a musamman ma yadda mutane sukan iso birnin karbala ne daga birnin najaf inda suke yin tattaki na tsawon kilomitoci wannan ya sa an zuba dubban jami'an tsaro tun daga birnin najaf zuwa birnin karbala wanda hakan ya bayar da kariya da kuma natsuwa ga miliyan mutane da suke yin tattake akan wannan hanya baya ga kuma a cikin birnin na karbala wanda nan ne ake gudanar da waɗannan tarika da kuma nan ne hubbaran imam hussein alaihi salam yake da sauran gaburkan waɗanda suke shahada tare da shi a lokacin waƙi'ar karbala ofishin gwamnan karbala ya sanar da cewa hukumomin tsaro na cikin gida a ƙasar iraƙin sun zuba jami'an tsaro na farin kaya da kuma waɗanda suke sanye da kayan sarki wanda adadinsu ya haura dubu talatin da kuma dukkaninsu suna gudanar da sintiri da sauran aika na tsaro da hakan ya haɗa da kafa shangaye na bincike da kuma kafa kamarori a sassa daban-daban na cike da wajen birnin domin tabbatar da cewa ana sa ido akan dukkanin abin da yake kai da komowa domin bayar da kariya da kuma tsaro ga masu ziyarar imam hussein alaihi salam watakila ɗaukar irin waɗannan matakai baya rasa nasaba ne da abubuwan da suka faru a lokutan baya musamman ma bayan kifar da gwamnatin kama karya ta saddam hussein inda 'yan ta'adda da suke samun goyon baya da tallafi daga wasu kasashen larabawa suka rika kai munanan hare-hare a lokutan da ake gudanar da irin waɗannan taruka na arba'in da kuma sauran taruka na ziyarar imam hussein alaihi salam musamman ma a lokutan ashura bayan nan kuma an samu dubin dubatar mutane waɗanda suka gudanar da ayyuka na sadaukarwa da sa kai domin taimaka wa mutane a ɓangare daban-daban da suke buƙatar taimako musamman abubuwa da suka shafi kiwon lafiya wanda likitoci da dama sun shiga cikin wannan aiki domin taimaka ma jama'a da kuma jami'an kiwon lafiya na cikin kasar iraki da ma waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya ba ga haka kuma a cikin gida wasu daga cikin gidajen abinci da kuma otal-otal na saukar da jama'a sun sadaukar da kayayyakin aikin su domin taimaka ma baƙi waɗanda suka zo gudanar da wannan ziyara musamman ma waɗanda suka zo da ƙasashen ketare sannan kuma jama'ar gari musamman ma mazauna birnin Karbala su rika sadaukar da gidajensu da kuma da abin da suke da shi domin taimaka ma baki. Irin wannan taimakekeniya da kuma ruhi na 'yan uwantaka yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda Imam Hussein alaihi salam ya nufin karfafawa a cikin al'ummar musulmi da kuma mayar da wannan al'umma ta zama al'umma guda ɗaya wadda take tafiya akan wannan tafarki na kyawawan ɗabi'u wanda kuma shine koron musulunci kuma korowar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gina al'ummar musulmi a kanta bai ga ayyuka na jami'an tsaro da kuma sauran bangarorin jama'a da suke gudanar da ayyukan sadaukarwa da karin sa kai na hashi da sha'abi su ma ba a bar su a baya ba domin kuwa sun shiga dukkanin bangarori da ake gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa domin taimaka ma jama'a da hakan ya haɗa da bangaren ayyukan tsaro inda suka yi aiki tare da rundunar tsaro ta gwamnatin kasar iraki a dukkanin sassa domin tabbatar da cewa an gudanar da wannan taro lami lafiya kamar yadda kuma suka shiga a dukkanin bangarori na kiwon lafiya da sauran bangarori na taimaka ma jama'a inda aka yi waɗannan ayyuka tare da su baya ga haka kuma kamar dai da aka saba gwamnatocin iran da iraki sukan gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a duk lokacin da ake gudanar da irin waɗannan manyan taruka na ziyara wanda kuwa a wannan karan ma kasar iran ta bayar da gagarumar gudunmawa ga kasar iraki ta bangarori daban-daban domin tabbatar da cewa gudanar da waɗannan taruka lami lafiya kuma a cikin nasara baya ga wannan kuma tawagogi daga ƙasashe daban-daban waɗanda suka halarci wannan taro na ziyara arba'in na wannan shekara sun kasance a fagage daban-daban kama daga bangaren taimako na likitanci kamar da muka ambata da kuma sauran bangarori na taimaka ma al'umma wanda hakan ya haɗa har da wasu kamfanoni da suka yi sadaukarwa da abubuwan da suke samu domin taimaka ma masu ziyara ta arba'in a wannan shekara a wannan karo bisa la'akari da cewa adadin waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya yana da yawan gaske wannan ya sa tawagogin da suka fito daga ƙasashe su raka daga tutoci na su domin iya tantance al'ummomin da suka fito daga ƙasashe daban-daban tadda hakan zai taimaka wajen kasantuwar matafiya a wuri guda dunkule ba tare da samun rarrabarsu ko bacewar wasu daga cikinsu ba saboda cunkoson jama'a ɗaya daga cikin togogi da suka fi ɗaukar hankali a wannan taro na ziyara arba'in a wannan shekara ita ce babbar tawagar falasɗinawa wadda ake kira da nada'ul aqsa wadda wannan tawaga ce wadda ta kunshi malamai daban-daban da suka fito daga yankin zirin gaza da kuma yankunan yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus wadda dai ta ce wadda ta haɗa nawa zalla da kuma dukkaninsu mabiya tafarkin sunna ne kuma su kasance a cikin wannan tattaki na ziyara arba'in a wannan shekara inda suke bayyana imam hussein alaihi salam a matsayin ranzi ko kuma wata alama ko kuma wani jagora na yaƙi da zalunci da danniya da kuma abin da suke yi ya yi daidai da tafarkin imam hussein alaihi salam wajen ƙalubalantar zalunci na yahudawan sahayuniya da suke mame da masallacin kudus mai alfarma bai ga kuma wasu togogin ma da suka fito daga wasu kasashen kamar italiya da spain da rasha wanda sun hada da manyan malamai na mabiya addinin kirista da kuma dukkaninsu abin da suke fada imam hussein alaihi salam ba na musulmi ne kadai ba imam hussein na dukkanin 'yan adam ne domin kowa ya sadaukar da rayuwarsa ne domin 'yan adam domin ya kubatar da su daga zalunci da danniya da kuma tabbatar da adalci wanda ɗan adam zai samu sa'ida da dama daga cikin irin waɗannan manyan malamai na addinin kirista da ma malamai na addinai daban-daban da suka fito da kasashen latin amurka da kuma wasu kasashen asiya sun yi rubuce-rubuce daban-daban waɗanda suka bar su a matsayin tarihi na tabbatar da goyon bayansu ga yunkurin imam hussein alaihi salam wasu daga cikinsu suna danganta kalamansu da kalaman mahatma gandhi tsohon firaministan indiya wanda ya bayyana gwagwarmayar sa da kuma tsayin dakan sa da karfin ruhi da kuma jin da ya samu daga irin darasin da ya dauka daga gwagwarmayar imam hussein da yunkurinsa a karbala wanda yake bayyana cewa a lokacin da yake gwagwarmayar neman yanci ga al'ummar indiya a duk lokacin da ya rauni ko kuma ya nemi ya miƙa wuya idan ita na tsayin dakan da imam hussein alaihi ya yi wajen kin mika wuya ga azzalumai sai wannan ya ba shi ƙarfin gwiwa kuma ya ci gaba da yin tsayin daka wanda hakan shine babban sirrin samun nasararsa. jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke mu dole anan zamu ji halar zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki don jigon kafin lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma shirin guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جماعة مسوار haruwa عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa barakatu سادوا da sake نغزرين هنيا shirin da muke kokari a kowane lokaci mu bijiro da maganganu na magabata wanda muka yi aiki da shi zai zame mana guziri a bisa hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muka sani ne har yanzu muna nan akan abin da ya shafi ilimi da kuma muhimmancin al'amura da suka shafi fage na neman sani akwai hadisi da aka nakalto shi daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mallam yasbir ala zulli ta'allum sa'atan baqiya fi zullil jahli abada Allahu akbar yake cewa duk mutumin da bai yi haƙuri ya jure a bisa ƙasƙancin neman ilimi ba ko da ko na awa ɗaya ne wato mutum ya zama ya kaskantar da kansa ta neman ilimi ko da na awa ɗaya ne ya kasance ya samu wannan zulli ɗin ya kaskantar da kansa neman sani idan mutum bai haƙuri akan wannan ba ko da ko na awa ɗaya ne sai yake cewa baƙi fi zullil jahali abada to ko zai saura a cikin kaskanci na jahilci har abada wannan ba ƙaramin nusarwa ba ce mutumin da gashi abubuwa ne za ka same su ilimi ne za ka iya samunsa za ka amfana da shi amma za ka dan samu koda ko dan wani kaskantuwa ne ba ma kaskanci za a iya cewa ba watakila irin ka zama kurin ka shiga cikin wani wadi a matsayinka na almajiri mai neman ilimi ka dan nuna tawazu'unka kana da kanka domin neman wannan ilimi din in ba yi wannan ba ka cire girman kai ba to za ka saura cikin jahilci na har abada. to wannan ba karamin al'amari ba ne ga mutum wanda yake da tuntuntuni wannan hadisin ya zo a cikin littafin bahar anwar mujallaji na 77 a shafi na 164 sai kuma wani hadisi shi kuma shi ma dai ya zo wannan hadisin hadisi ne mai muhimmancin gaske ya zo daga ali alaihi salam yake cewa ta'allamul ilma kun ilimi fa inna ta'allumahu hasanatun domin neman ilimi abu ne wanda yake mai kyau hasanatun abu ne mai kyau wa mudarasatahu tasbihun sannan a zo ana mudarasa na ilimi ana zaune wannan ya faɗa al'amura na ilimi wannan ma ya faɗa wannan ya ce wani abu ana tuntuntunawa ana yin mudarasa ana wato kamar bita na abin da aka karanta na ilimin nan shi kuma tasbihun ne wato wani abu ne wanda yake ta kamar mutum yana tasbihi ne na Allah subhanahu ta'ala wancan fada yace hasanatun din abu ne mai kyau sannan kuma hasanatun yana nufin fa a lokacin da kake neman shi ma ilimin fa ana rubuta maka kyakkyawan aiki ne mala'ikun da ke tare da suna rubuta maka kyakkyawan aiki shine ma ma'anar hasanatun din sannan kuma mujarasatuhu tasbihun a yayin da aka zo aka zauna ɗalibai suna bita na ilimi to shi kuma kamar suna tasbihin Allah subhanahu wa ta'ala ne wal bahathu anhu jihadun haka kuma bahasi na ilimi mutum ya shiga bahasi bincike na ilimi a kutsa nan a ɗauko wannan littafi a binciko nan a to kamar jihadi mutum yake yi jihadi ne ma ba ya ce kama ba ne cewa yi jihadun wato jihadi ne mutum yake wata alimahu sannan kuma koyar da shi ilimin bayan ka koye shi kai ka koyar da wani liman la ya alamahu ga wanda bai san shi ba ka koyar da wanda liman la ya alamahu to sadakatun shi kuma kamar mutum ya yi sadaka ne sadaka ce mutum yake ka koyo ilimin ka neme shi ka same shi sai ka zo kana koyar da shi ga wanda bai sani ba to sadaka kake yi wa huwa anisun fil wahshati shi kuma ilimi wani abu ne da zai ɗebe maka kewa a lokacin da kake zaune kai kadai a duk lokacin da ka samu kai kanka kai kadai to ilimi mai abu ne da yake ɗebe wa mutum kewa to akwai guzurin da mutum yake so a duniyan nan fiye da ilimi ya na. wannan ba shi ne ba a guzurin hanyar da muke ta magana akai mutum in ka rike abubuwa shigen wannan ka sami ilimi managarci a tare da kai to me kuma kake nema a cikin wannan rayuwa ta duniya shi ne zai zama maka anisun zai zama ka a kowane lokaci na ɗauke maka kewa sai kuma ke cewa wasahibun fil wahdati a lokacin da ka kadaita to shi ne zai zame maka aboki inda ilimi ne kana cikin kadaituwa to shi ne abokinka ilimi kenan wasilahun alal a'da ilimi kuma wato makami ne zararren makami akan makiya Inda Allah subhanahu ta'ala ya dasar da kai ka shiga ka kutsa ka samo wannan ilimi kana da shi to wannan kamar inda imam yake faɗa imam ali alaihi salam silahun alal a'ada wato makami ne shi akan makiya wa akhla sannan kuma shi ilimi kawa ne ga abokai kawa ne a wajen waɗanda suke abokanka to kaga wato a kowane hanya ka bi ilimi abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya rike shi a matsayin guziri domin lallai wani abu ne wanda duk inda ka kotsa a tsakanin makiya ne ko kuma a cikin abokai ne masoya duk dai abu ne wanda yake mana garci tare da kai yarfa'ullahu bihi akwaman. ai da ilimin nan kamar inda imam yake faɗa da ilimin nan ubangiji subhanahu wata'ala yake ɗaga wasu al'ummomi ya ji fil khairi sai ya sanya su a cikin alkhairi ya sanya su a immatan da bihim sai ya sanya su shugabanni waɗanda ake koyi da su Allahu akbar hatta ma mutanen da suke so su kutsa wajen neman shugabanci shugabanci na hakika to da ilimi nan da nan Allah ta'ala sai ga ya ɗaga mutum ya sa shi a cikin wannan wadi ɗin sun zama wato shugabanni waɗanda ake yin koyi da su tarmako amalahum ayyukan mutanen da suke masu ilimi sai ka ga cewa suna ɗagawa wa taktabisu atharahum sai ka ga cewa ana kuma ƙoƙari ne a kwafi waɗansu abubuwa da suka bari na ilimin nan wannan wani abu ne wanda yake ya na lallai ashe ilimi ba ƙaramin al'amari ba ne ga duk mutumin da yake so a cikin wannan hanya ta mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya riƙe wani guziri tare da shi to babu abin da ya kai ga ilimi wannan hadisin ya zo a cikin shi ma bihar al'amwar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da shida to sai kuma wani hadisin kudoki gida ana cewa da mu lokaci ya kusa amma bari mu karkare da wani hadisi da yake cewa mamin muta'allimin yahtalifu ila babil alimi illa kataballahu lahu bi kulli ƙadamin ibadati sanatin Allahu akbar Allahu akbar wannan ba karamin al'amari bane yace ba a taɓa samun wani muta'allimi ba mai neman ilimi mutum mai neman ilimi yaktalifu ila babil alimi wanda yake zuwa ƙofar malamin da yake neman ilimi a gare shi wannan kofar malamin watakila ko malami ne a nasoro kake zuwa kofarsa ko kuma malami ne a hausa ko kuma a cikin makaranta wato ba a taba samun wani mai neman ilimi ba ya tashi ya taka ya tafi neman ilimi ya shiga wannan gurin da malamin yake neman ilimin zai je ya samu a wajen malamin illa ka kataballahu lahu face ubangiji subhanahu ta'ala ya rubuta masa bi kulli kadamin kowace taku yayi zuwa wajen neman wannan ilimin kowane taku sai an rubuta masa ibada ta shekara guda Allahu akbar wannan hadisi ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zo a cikin littafin wannan biharul anwar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu ya ikhwanuna ilimi ba karamin al'amari ba ne ku dubi inda al'amarin nan fa yake a rubuta wa mutum kowane taku da yi in ka taka ɗaya a rubuta maka ibada ta shekara guda ka sake takawa ɗaya wata ibada ta shekara guda haka fa komai nisan wannan gurin da zaka je neman ilimin fa har ka isa fa abin da ake rubuta wa mutum kenan to wannan bai ishe mu guzuri ba shi kadai ma bai ishi mutum guzuri in ya tashi komawa zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala akwai abin da yafi wannan a ce ka je wajen Allah ta'ala ka riko guziri irin wannan na neman ilimi ka tsaya ka neme shi kamar inda muke faɗa fa ba kurin a je a cika kai da karatun ba ne a'a a yi aiki da abin da aka koyo na ilimin to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu ɗora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sai yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwar da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da nahiyar ko kuma wasu ƙasashen nahiyar a yau shirin namu da allah zai mayar da hankali ne a kan yunkurin da ƙasar habasha take yi na fara fitar da alkama zuwa ƙasashen ƙetare bayan da ta bunƙasa ayyukanta na noman rani da kuma yunkurin ganin cewa noman alkama a kasar ya zama shine babban abin da aka fi mayar da hankali a kansa ta wannan fuska domin wadata kasar da abinci da kuma mayar da hakan wata hanya ta samun kudaden shiga ta fuskacin ayyukan noma da ma wasu batutuwan na daban da suka shafi wasu kasashen nahiyar afirka da yardar allah za mu dubi a kansu a cikin shirin da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne dai firaministan kasar habasha abe ahmad ya bayyana cewa kasarsa tana gab da cimma burinta na fara fitar da alkama zuwa kasashen ƙetare a duk lokacin da ake muna shiga sabon shekara ta kalandar kasar habashan da hukumar kasar habashan ta sanar da cewa abe ahmad yana bayyana hakan ne a wata ziyara wadda ya kai a gonar alkama wadda take yankin dog da bora a yankin urumiya firaminista abi ahmad ya ce muna da manyan gonaki na noman alkama a ƙasar habasha sannan kuma yankin shewa na gabacin ƙasar habasha shi kadai zai iya samar da alkama mai tarin yawa wadda za ta wadatar da ƙasar kamar da kuma bunƙasa ayyuka na noman alkama ɗin a waɗannan yankuna za su iya baiwa ƙasar habasha damar fitar da alkamar zuwa ƙasashen ƙetare firaminista abi ahmed ya ci gaba da cewa hanyar noman zamani za su taimaka matuƙa wajen mayar da ƙasar habasha ta iya cimma burinta na samar da alkama mai tarin yawa wadda za a iya amfani da ita a cikin gida kuma har a fitar da ita zuwa ƙasashen ƙetare abi ahmad ya jagoranci ƙoƙarin faɗaɗa noma alkama a ƙasar habasha tun bayan da ya hau kujerar firaministan ƙasar kuma yana da niyyar sauya habasha daga ƙasa wadda take shigo da alkama zuwa wata ƙasa wadda take fitar da alkama zuwa ƙasashen ƙetare abi ahmad yana ƙara mayar da hankali matuƙa wajen bunƙasa shirin nasa ne a lokutan baya-bayan nan duk da cewa dai matsalar fari da aka samu a wasu sassa na ƙasashen gabashin nahiyar afirka ya shafi wani bangare na ƙasar habasha amma abi ahmad ya bayyana cewa ba za su dogara da samun ruwan sama kaɗai ba wajen gudanar da ayyukan noma alkama domin kuwa akwai sabbin shirye-shirye da yake da su da gudanar da irin wannan noma ta hanyar yin amfani da kayayyaki na zamani waɗanda za su iya samar da ruwan da alkaman take bukata sannan kuma ya bayyana cewa tuni aka fara aiwatar da wannan sabon tsari na noman alkama ɗin a wasu sassa na ƙasar habasha musamman ma a gabashin ƙasar wanda kuma an fara samun gajiyar hakan baya ga kuma firaministan kasar ta habashe bayyana cewa yanzu haka akwai wani kyakkyawan tsari wanda ke akwai a tsakanin gwamnati da kuma manoma waɗanda suke gudanar da wannan aiki inda ake sahale masu abubuwa da dama da suke bukata domin tabbatar da cewa sun samu nasara wajen ganin cewa an aiwatar da wannan shiri ba tare da wata matsala ba sannan kuma ya bayyana cewa akwai haɗin gwiwa a tsakanin ƙasar ta habasha da wasu ƙasashen ƙetare waɗanda suke taimaka ma ƙasar domin cimma wannan buri nata ƙasar habasha dai tana da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha wadda ita ce ƙasa mafi girma a duniya wadda take samar da alkama wadda kuma ko a 'yan watannin da suka gabata ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya kai wata ziyara a ƙasar ta habasha inda ya gana da hukumomin ƙasar an kuma rataba hannu a kan yarjejeniyoyi da dama a tsakanin habashan da rasha daga ciki har da ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin noma da hakan ya haɗa da noman zamani na alkama wanda kuma ko shaka babu ƙasar habasha a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen nahiyar afirka za ta iya taka rawar gani a wannan fage musamman ma idan ta haɗa ƙarfe da ƙarfe da manyan ƙasashe kamar irin su rasha baya ga kasantuwar ƙasar tana da masana a ɓangaren ayyukan noma. to idan muka koma ga wani batun kuma wanda ya shafi kasar mali yanzu gwamnatin kasar da ta yi watsi da kyan da kungiyar ecowas ta yi na a sake sojojin kasar ivory waɗanda ake tsare da su a kasar ta mali tan a watan yuli da kasar mali ta yi gargaɗin cewa yin amfani da wannan kungiya ta ecowas wajen yin katsalandan a harkokin cikin gidanta da suka shafi shari'a ko siyasa hakan yana da matukar haɗari kakakin gwamnatin sojan kasar mali ya yi kakasar suka ga matakin da kungiyar ecowas yayin da ya bayyana cewa san ba za su taba amincewa da duk wani yunkuri da abijan za ta yi ba na wajen saka kungiyar ecowas a cikin wannan batu domin kowa lamari ne wanda yake a matsayin barazana ga sharuɗa waɗanda aka gindaya na shari'a kafin sakin sojoji 46 na ƙasar ivory alaka ta kara tsami dai tsakanin ivory coast da mali bayan da bamako ta ci gaba da tsare sojoji 46 dalilin da ya sa abijan ta bukaci kungiyar ecowas da ta shiga cikin lamarin domin shiga tsakani sai dai martanin gwamnatin sojan kasar ta mali game da wannan bukata ya yi gargadi kan shigowar kungiyar ko kuma tsoma bakinta a cikin lamarin na cikin gidan ƙasashe tana mai cewa shiga tsakani da togo take yi kaɗai zai iya zama wani babban lamuni tun a ranar goma ga watan yuli na shekara ta 2022 da muke ciki ne dai mali ta kama sojojin ivory coast su 49 cin kaɗan bayan saukarsu a filin saukar tashin jiragen sama na birnin bamako bisa zarginsu da kasancewa sojojin haya wanda suke taimakawa ayyukan ta'addanci a ƙasar duk da cewa wannan ikirarin gwamnatin ƙasar ivory coast ta yi watsi da shi kwa 'yan makonni da suka gabata da gwamnatin kasar mali ta saki uku daga cikin sojojin da take tsare da su tana mai cewa dole ne gwamnatin kasar ivory ta mika mata 'yan siyasar kasar waɗanda suke samun mafaka a kasar to a can kasar kenya kuwa wani sako wanda sabon shugaban kasar william roto ya wallafa a shafin na twitter ya janyo rudani da yake cewa kasarsa ta yanke duk wata hulɗa ta diplomasiya da jamhuriyar larabawa ta 'yan sahrawi bayanai dai sun ce bayan sa'o'i da wallafa saƙon na twitter an goge shi sannan kuma saƙon wanda aka goge ya nuna cewa kenya ta jinya amincewa da ta yi wa jamhuriyar saharawi da kuma rage kasantuwarta a cikin ƙasar ta kenya saƙon da shugaban ƙasar ya wallafa a twitter a ranar laraba ta gabata bayan wata ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar morocco nasir burita daga bisani dai an goge saƙon ba tare da wani karin bayani ba sai dai shugaban ƙasar ta kenya ya bar saƙon cewa ƙasarsa na goyon bayan matakin majalisar ɗinkin duniya wanda take ɗauka na samar da mafita game da wani rikici saƙon na ba zata dai ya zo ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan bikin rantsar da william ruto a matsayin sabon shugaban ƙasar kenya bikin da jagoran 'yan fafutukar aware na polisario ibrahim gali ya halarta a birnin nairobi to idan muka koma a taron najeriya kuwa a wata zantawa wadda suka yi ta wayar tarho a yammacin ranar talata ta gabata a ministocin harkokin wajen kasashen iran da najeriya din sun tattauna akan halin da ake ciki dangane da matakan haɗin gwiwa da gwamnatocin kasashen biyu suke ɗauka wajen ƙara haɓaka harkokinsu na siyasa da kuma tattalin arziki da cinikayya ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana alakar diplomasiya da ke tsakanin iran da najeriya na tsawon fiye da shekaru hamsin a matsayin wani babban jari mai inganci domin raya dangantaka ta siyasa da tattalin arziki da al'adu a tsakanin kasashen biyu domin al'ummomin su ci gajiyar juna amir abdullahian ya bayyana cewa gudanar da taro karo na shida na kwamitin haɗin gwiwa a tsakanin kasashen biyu wata babbar dama ce kuma nasara ce sannan kuma aiwatar da dukkanin yarjejeniyoyi da aka rataba hannu akan su a tsakanin najeriya da iran wannan karo su abubuwa ne masu matukar muhimmanci a nasa bangaren ministan harkokin wajen najeriya geoffrey oyima ya bayyana ziyarar da tawagar najeriya ta kai birnin tehran a matsayin gagarumin ci gaba wanda alaƙa tsakanin ƙasashen biyu take samu cikin sauri musamman ma kasantuwar su suna da alaƙa ta tarihi sannan kuma da irin buƙatuwar da ke akwai ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu kan ƙalubale daban-daban tare da kuma inganta ɓangarori na dangantakar siyasa tattalin arziki kasuwanci al'adu ilimi da dai sauransu ministan harkokin wajen najeriya ya kuma jaddada kyakkyawar fata na ganin cewa tattaunawa da ake yi a tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya ta yi nasara ta yadda hakan zai bayar da damar ɗaukewa iran ɗin takunkumi da aka gaba mata da kuma gudanar da harkokinta na kasa da kasa ba tare da wani tarniki ba. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi dai ya riske mu dole anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyinsu tayar amin yake cewa a yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.